A karan farko dai ra'ayoyin 'yan majalisar ƙasa da ma wasu da ma masu ruwa da tsakiya harkar gudanar da mulki sun rarrabe a kan batun wanke shugaban majalisar dattawa abubakar bukola saraki da kotun da'ar ma'aikatan ya yi. Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi shine mai magana da yawon majalisar dattawa. Ga wayanda dama suka ɗauka wannan abun gaskiya ne to Allah ya kawo musu sabon magana. saboda Allah ya wanke bawansa. Shi ma Sanata Suleiman Nazif ya yi ƙarin haske a kan batun wanke sarakin. To ba abin da zan fara cewa illa in ce kurunkus ƙarshen labari. Labari ta kawo ƙarshe ko ba komi yanzu ba abin da za mu ce illa hamdala da gode wa Allah tun da kotu ta riga ta wanke shi kuma wankewan kotu shi kenan karshen magana kenan so mu muna hamdala kuma muna bayan shi ɗari bisa ɗari kamar yadda duk wani ɗan majalisar dattawa yake bayan shi ɗari bisa ɗari. amma sanata isa hamman misau ya ce tun da aka fara shari'ar ya lura cewa akwai matsala ni dama tun daga farko na san karya ce kuma na san cewa karya aka ce fure take ba ta 'ya'ya kuma gashi ba ta yi 'ya'yan ba yau kuma allah ya amsa wannan yanzu wannan abun an wanke shi kuma duniya ta san cewa dama babu yadda za a yi inda a ce bai zama shugaban majalisa ba da ba za a kawo wannan abun ba. Honorable Ahmad Babba Kaita daga majalisar wakilai ya ce akwai abin dubawa a shari'o'in da alkalai ke yi a wannan ƙasa. idan wani ko dan mukamin da yake rike ko shugaban majalisa ne ko fada shugaban ƙasa ko wani abu za a iya karkatar da hukunci domin ya samun mashi wata hanya da zai iya direwa ya tsallake to wannan ba adalci ba ne kuma wannan ba zai kawo mana irin canjin da muke nema ba ya ka gaskiyar magana kenan daya cikin matasan jam'iyyar apc mazaunin abuja khalid ismail yana mai ra'ayin mahukunta su sa ido a harkokin bangaren shari'a domin a samu cimma burin gyara ƙasa ina kiran gwamnati da hankali na basira da idanu mai hangen nesa ta dubi wannan shari'a da aka yi ta ɓangaren kotun ɗa'ar ma'aikata a duba wanda suka yi koken nan kazafi suka yi wa shugaban majalisa suka zo suka gagara tabbatar da wayannan zarge-zargen da ake mishi don me don ya zama na mai batanci ko kuma sun tabbatar da wannan abun kotu ne bata tabbatar da adalci ba aka yi zargin da ake musu a baya ya zama na gaskiya ne shugaban kasa ya kamata ya bincika wannan al'amari a ƙarshe dai dr abubakar kago macina malami a fannin shari'a a jami'ar jihar yobe ya ce akwai abin da za a yi la'akari da shi a wannan shari'ar kuma mutane su gane cewa duk lokacin da aka kai karan mutum gaban kotu akan abin da ya zama criminal kokarin kotu shine ta tabbatar cewa bata kama shi da laifi akan abin da bai aikata ba sannan a lo akwai abin da muke ila diligent prosecution su waɗanda suka sa ƙara nauyin ya rataya a kansu su ne za su kawo shaida su tabbatar da cewa wannan mutum ya aikata wannan laifi idan suka kasa kawo shaida su tabbatar da wannan mutumin ya aikata wannan laifi ba abin da shari'a za ta yi sai ta sallame shi ya za ta yi an da ya kwashi watanni 21 ana shari'ar da aka fara tun watan satumban shekara dubu biyu da goma sha biyar. har ya zuwa yanzu hukumar efcc da ta shigar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya bata ce komai ba a game da hukuncin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya